bismillahi walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwala wala badu yan uwana da muka saba haduwa da ku ta wannan tasha mai albarka Allah mana jagora Allah fahimtar da mu addinin sa lallai darussanmu sun zo karshe karshe kan azumi hakikaninsa hukunce hukuncensa da kuma abubuwan da suke lalata wa mutum azuminsa tabbas a karatunmu na ƙarshe karshe mun yi bayani akan goman ƙarshen ramadan sa'an nan daga ba muka yi bayani akan lailatul qadr da yadda ake neman bayi su tsayi wajen neman dacewa da lailatul qadr sa'an nan muka zo bayani akan zakatul fitr mun yi bayani akan itikafi itikafi musamman a waɗannan kwanaki goma karshe har kuma muka zo bayani akan zakatul fitr wadda ya wajaba mutum ya ba da ita gabanin a fita sallan idi ranar idi wadda kuma ya halatta ya bayar kafin wannan lokacin da yini daya ko yini biyu to dai mun kammala waɗannan maganganun yanzu abin da muke so mu rufe da shi za mu yi bayani ne akan wasu ibadu da Allah ya shar'anta mana a ƙarshen Ramadan wanda suke da alaka da idi da hukunce-hukuncensu da ladduban da ke cikinsu wajen fita idi da sauransu. Lallai jama'a watan Ramadan lokacinsa ya ƙare lokacin ƙarewansa ya zo kuma lallai wannan wata ɗin zai muku shaida kan abin da kuka cike shi da shi na biyayya ko kuma na saɓo ko ya zama mai shaida ne a kanku a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ya zama mai shaida ne a gare ku ko mai shaida a gare ku ko mai shaida a kanku idan kun cike shi da abubuwa na alkhairi ramadan din gaba daya da kuma goman karshen gaba daya to lallai za ku mori haka din a kiyama kuma zai muku shaida yayin da idan mutane sun cike shi da aikin da mummuna ne zai shaida wa mutane abin da ake nema a wajensu shine su tuba kafin a je yinin da ba za su ji daɗin ganin abin da suka aikata a ciki ba takaice dama dai mutane in ramadan ya zo sukan kasu kashi biyu akwai wanda yake yin da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala yi abubuwan da aka nemi aikata to irin wannan a kiyama zai ji daɗin ganawa da Allah da ganin sakamakonsa shine kuma ma'anan wato mutum zai yi farin ciki a lokacin haduwansa da ubangijinsa lisa'imi farhata ne farahuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi liqa'i rabbih idan ya hadu da ubangijinsa zai yi farin ciki da haduwa da ubangijin nasa don haka faman auda'ahu amalan salihan falyahmadillah ala dhalik wal yabshir bi husni thawab ya gode wa Allah kuma tabbas zai samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah fa inna Allah la yudhi'u ajra la yudhi'u ajara man ahsana amalan Allah baya tozarta ladan mutumin da ya kyautata aiki shi kuma man auda'ahu amalan sayyi'an falyatub ila rabbi shi ma kofa bata rufe masa ba ya bude kofar tuba ya ta neman gafara taubatan nasuhan saboda Allah subhanahu wata'ala yakan karbi tuban bawansa da ya tuba zuwa gare shi ya ku jama'a mu sani lallai Allah ya shar'anta mana a ƙarshen watan Ramadan ya shar'anta mana ibadodi da za su ƙara kusantar da mu daga Allah subhanahu wa ta'ala su kuma ƙara mana ƙarfi cikin imani sa'an nan Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta mana ayyuka na ƙwarai da yake so mu aikata a ƙarshen ramadan sai ya shar'anta mana mu ba da zakatul fitr wanda mun yi bayani kan wannan bayani gamsashe sa'an nan kuma ya shar'anta mana yin kabbarori lokacin fita idi lokacin farin ciki lokacin idi cewa a yi ta yin kabbarori lokacin da kirgenmu na watan ramadan ya ƙare aka gama azumi sai a yi ta kabbarori tun yaushe tun daga faduwar ranan faɗuwar ranan daren wato idi dare na ƙarshe da muka yi azumi a cikinsa aka sha ruwa rana ta faɗi aka tabbatar cewa gobe ne idi ta hanyar ganin wata to ana so mutum ya fara kabbarori har zuwa lokacin da zai fita zuwa ga sallan idi wannan yana daga cikin ibadu da Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta mana ya zama mustahabbi mutum yayi tayi tun daga faduwar rana din har zuwa lokacin da zai fita idi Allah subhanahu ta'ala yana cewa wali tukmilu iddata wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun kuma Allah subhanahu ta'ala ya nemi ku cike kirgen wato ramadana guda 29 ne ko 30 a takaice dai a kammala azumi gwargwadon ganin wata sa'an nan kuma ku yi takabbarori kuna ta girmama Allah da faɗan kalmar Allahu akbar Allahu akbar da sauransu za ku yi ta girmama Allah kuna masu gode masa akan abin da ya shiryar da ku na datar da ku har kuka kammala ibadanku lami lafiya kuma kuka kammala ibadanku ta fiskar ko akan fiskar da ubangiji ya nemi a yi ibadan a kansa shi kuma kabbarori da ake yi din nan daga daren idi har washe garin idin zuwa a fita sallan idi sifar wannan kabbarorin shine mutum ya ta cewa allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd mutum ya ta kabbarori yana hailala yana kuma tahmidi wa Allah subhanahu wa ta'ala haka aka samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi tare da shi tun ya ringa cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd a ta maimaita wannan kabarbarin kabbarorin a cikin dare da kuma yinin idi har zuwa lokacin da za a yi idi ya zama wannan ɗin ya cike garurukan musulmai a yi takabbarori a cikin gari kamar yadda hakan yake kasancewa a zamanin sahabbai shi yasa wa yusannu jahru rijali bihi fil masajid wal aswaqi wal buyuti i'lanan bi ta'zimillah wa izharan li ibadatihi wa shukrihi wa yusirru bihi an-nisa li annahunna ma'muratun tasatturi wal israr bisawt sunna ne yana daga cikin sunna a rinka su mazaje su rinka bayyanar da sautinsu da kabbara ɗin nan a cikin masallatai ne a kasuwanni ne a gidaddajinsu a rinka jin suna cewa allahu akbar wallahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd maza su yi ta daga sautinsu a gidaddajinsu a kasuwanninsu a masallatansu a yi ta yin wannan don hakan ya zama sha'irar musulmai a wannan yinin wato yinin da aka ga jinjirin wata na shawwal wato daren nan dai na idi kenan da kuma ranar idin musamman kuma kafin yin sallan idin za su yi ta yin haka ne suna daga sautin su ilanan bi ta'zimillah muna masu shelanta girmama Allah muna yin masa kabbarori muna girmama shi Allah shi ne mai girma Allah shi ne mai girma babu wanda ya cancanci a masa bauta sai Allah Allah shi ne mai girma Allah shi ne mai girma dukkan yabo nasa ne ai ta maimaita wannan wato ana shelanta ana sanar da girmama Allah wa izharar ibadatihi kuma ana bayyanar da ibadarsa Allah yana son haka wa shukrihi da kuma gode masa wa la'allakum tashkurun su kuma bangaren mata wa yusirru bihin nisa waɗannan kabbarorin mata su ma su yi amma su kuma su yi asirce li'annahu ma'muratun bil israri bis saut wa tasattur su mata an nemi su rinka yin ƙasa ƙasa da sautin su don haka sai su rinka yin sa asirce wato wannan yanayi a ƙasashen musulmai a ranar idi da daren idi abu ne mai kyau wa ma ajmala hal annasi wa hum yukabbiruna Allah ta'ziman wa ijlalan fi kulli makanin sau عند انتهاء شهر صومهم يملؤون الآفاق تكبيرا وتحميدا وتهليلا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه وتوينين ميكو ka samu cewa mutane ga su suna ta yin kabbarori ga Allah subhanahu wa ta'ala suna masu girmama shi suna darajan tashi suna yin haka fi kulli makani a ko'ina daga cikin ƙasashen musulmai a kasuwanninsu a gidaddajinsu a masallatansu a duk inda suka samu kansu kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ta yin haka suka suke ta yin haka din idan watan ramadana ya zo karewa ko ya kare aka ga wato jinjirin wata na idi a cikin wannan daren da kuma safiyan wannan safiyan yin idi haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke inda ta shahri saumihim yamla'una al-afaqa suna cika sarari da duk duniya da me da kabbara wa Allah da kuma gode masa tahmidi da kuma tahlili la ilaha illallah a ta cewa Allahu akbar wallahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd yin haka yana daga cikin sunnoni mutane su rinka yin haka suna masu fatan rahamar Allah subhanahu wa ta'ala saboda yinin idi din nan yini ne da ake ba da sakayya ga ma'aikaci kamar yadda ƙarshen kowane azumi na kowane yini Allah subhanahu ta'ala yana bawa mai aiki ladan aikinsa to haka kuma ƙarshen watan azumi gaba ɗaya akan haɗa ladan mutum a yanta bayi muna fatan Allah ya sanya mu daga cikin bayin da zai yanta su ƙarshen ibadarsu na azumi to banda kabbarori da kuma zakatun fitr da muka yi bayani wadda ake yin su a ƙarshen azumi banda wannan Allah ya shar'anta sallan idi ranan idi wata ibada ta gaba Allah ya shar'anta wa mutane su je su yi sallan idi yin sallan idin nan kuma yana cikin cikar ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci al'ummansa mazansu da matansu su fita su je su yi shi umarnin ku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam umarni ne da ake masa biyayya amruhu muta' saboda Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu ati'u wa ati'u rasula wa la tubtilu a'malakum da ayoyi da yawa da suka yi umarni cewa yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan abin da ya shar'anta mana yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana idan muka kammala azumin mu washe gari mu fita mu je mu yi sallan idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci mata su fita zuwa ga sallan idi ba kawai maza ne aka ce su fita ga idi ba a'a har ma mata an ce su fita kai daɗin daɗawa ma an umarci macen da take haiba wadda in ta je ba za ta yi sallah ba ita ma aka ce ta fita wajen ta halarci wannan alkhairin da kuma rabiya da yanci yan ta bayi da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma'annal buyuta khairul lahunna fi ma ada hadhihi sala musani mata su yi sallar su na farilla a gidaddajin su shi musu alkhairi amma a idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a su bar gidaddajin nasu da ɗakunan nasu su fita bayan gari inda ake yin idi wa hadha dalilun ala ta'kidiha wannan yana nuna wato yin sallan idi din nan ne mai ƙarfi ne mai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma wasu maluman suna ga cewa sunna ce wajiba ummu atiyya radiyallahu anha tace أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى من دون الله صلى الله عليه وسلم يا بنا mata مفتر دا ماتا مشي ماتا سفت da sallar idin layya manzo Allah sallam ya mana umarnin mu fitar da har jinsi ko kuma nau'i na mata masu haida da masu jinin nifasi su ma duk su yi wanka sa kaya sa hijabi a lulluɓa gaba ɗaya a fita wurin sallah domin a halarci addu'o'in musulmai al'awatika take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu fitar da mata wal huyyat da kuma wato tsoffin mata da mata masu haida da kuma ma'abuta hudur wato mata da suke da kaman tanti-tanti mata dai masu ƙarfi a jikinsu da dattawansu da masu haidansu da kuma masu ƙarfi a jika duk an umarci ummu atiya ko kuma manzon Allah ya umarci dai mata cewa su yi izini ko su shaida wa sauran yan uwansu duk a fita zuwa ga sallah din fa ammal su mata masu haida idan suka je filin idi ba za su yi sallah ba faya ta zilnal musalla sai su nisanci shi sallah din a wajen sallah za su halarci wajen sallah amma kuma su ba su yi sallah ba saboda mai haida ba ta yin sallah wa yashhadun alkhaira sai ya zama kuma sun halarci wannan alkhairi din wa da'watul muslimin da addu'o'in da musulmai za su yi a yinin idi a wannan rana ummu atiya ta ce kultu ya rasulullah ihdana la yakunu laha jilbab dayan mu ta yiwu ya zama ba ta da hijabin da za ta yafa ta fita wannan yake nuna idan mata suka da adansu sai kuma su sa hijabi daga sama su lullube wannan adon su fita idi hadisin ummu atiya hadisi ne da bukhari ya ruwaito shi 1900 da muslim kuma 890 to take cewa ɗayan mu ya zama ba ta da hijabin da za ta lulluɓa da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ha ukhtuha min jilbabiha yar uwarta da take da hijabi biyu sai ta bata aron ɗaya sai ta lulluɓe adonta sai ita ma ta fita wajen sallah wal jilbabu libasun taltahifu fihi al mar'a bi manzilati al aba'a a takaice mayafi ne da mace take lullubi da shi gaba ɗaya a takaice batun idi na azumi da idi na layya ana so kowa da kowa da dattawa da yara da maza da mata da kowa da kowa a fita bayan gari a je a idi wannan kuma yana nuna wato muhimmancin fita idi din nan da kasancewar idi sha'ira da min sha'iri almuslimi dama da idi biyu muke da shi a shekara idin layya da kuma idin azumi kowanne kuma yakan kasance bayan wata ibada ce mai muhimmanci idin azumi yakan kasance bayan ibadar kammala azumin ramadan gaba ɗayansa yayin da shi kuma idin layya yakan kasance bayan kammala muhimman ayyuka daga cikin aikin hajjin mutum Wadda abin da ya rage masa bayan ya zo bayan idin bayan idin layya abin da ya rage wa masu aikin hajji shine dawafi na bankwana dawafi na bankwana sa'an yana daga cikin sunnoni a ranar idi jama'a wa min sunnati an ya'kula qabla al-khuruj ila salati fi idil al in idin azumi ne da muke magana a kansa ana so bawa ya ci abinci kafin ya fita zuwa ga sallah din abin da aka fi so kuma ya ci shine tamratin ya ci dibino witiran wannan kuma shi yake nuna cewa a ranar idi shi ba mai azumi bane kar tun daga asuba har fitan sa idi ya zama bai ci komi ba ya tafi masallacin idi ba komi a cikin sa a'a tun da azumi ya kare ana so kafin fita idi din ko kuma a hanyar sa na idi ko kuma yana masallacin Idi kafin sallah a ce dai ya ci dibino musamman dibino thalathan dibino biyar au khamsan au aksar min zalika ko biyar ko bakwai ko uku ko wani a makamancin wannan ana so dai ya zama ya ci su a matsayin wuturi saboda faɗin anas ibn malik wato radiyallahu an yana cewa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamratin wa ya'kuluhunna witra annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin sammako a ranar idi ya je ya kama sallah face ya ci dabino kuma yana cin wutiri ya ci guda uku ko guda biyar ko guda bakwai ko wani abu makamancin wannan wannan shi ma imamul bukhari ya ruwaito shi lambansa ɗari tara da goma Imamu muslim kuma afuwan imam tirmizi shi kuma 543 kenan yana daga cikin sunnoni ranar idi ana so mutum ya ci abinci kafin ya fita kuma an fi so ya ci dibino dibinon kuma an fi so ya ci wutiri gwargwadon samuwan haka ɗin yana daga cikin sunnoni a ranar idi ya ku jama'a ya ruju mashiyan larakiban an fi so mutum ya fita da kafa ya yi tafiya da kafa an fi son haka illa min uzirin sai dan yana da uzuri gajiyawa ba zai iya wato tafiya a kafa ɗin ba saboda ko da taku da tsufa da cewa masallacin idin yana nesa ba zai iya zuwa ba in ya zama da uzuri gajiyawa ko kuma nisan gu shikenan sai ya hau abin hawa ya yi tafiyansa me yasa ake so mutum ya tafi da kafa ba akan abin hawa ba li liqauli ali ibn abi talib radiyallahu an min as-sunnati an yakhruja ila al-idi bashiyan Eh, tirmizi ya ruwaito wannan hadisin ali bin abi talib yace yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum zai fita idi to ya fita da kafa ya fita yana mai taku da kafansa kuma sunna ne ga namiji wa yusannu lirrajuli an yatajammala ya sa tufansa mafi kyau ya cancada ado ya fita idi wa yalbasa ahsana thiyabihi yasa sa mafi kyan tufan limaru an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma an ce ya sa mafi kyan tufafinsa in har Allah ya bashi ikon ya dinka sabo to ya dinka sabo ya fita da shi in kuma Allah bai bashi ikon ya dinka sabo ba sai ya duba cikin tsofaffin kayansa ya ga wanne ya fi kyau sai ya ɗauki wanda ya fi kyau ya ya tafi idi an ruwaito daga ibn umar yana cewa akhadha umar jubbatan min istabraqin harir tuba'u fi suq fa ata biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ابتع هذه يعني اشترها تجمل بها للعيد والوفود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له وإنما قال ذلك لكونها حريرا ولا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الحرير أو شيئا من الذهب لأنهما حرام على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب يجي أوكو كوتفا إرم ما يابي nan da الكبادة limamai ko shugabanni suke sawa na harir wadda ake sayarwa a kasuwa sai ya zo da shi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya kai manzon Allah ina ba da shawaran ka sayi wannan ibta hadhihi bi ma'ana ishtariha ka sayi wannan hadisin Imam Bukhari 906 Imam Muslim 2000 da wato 668 ya ce ishtari hadihi ina ba da shawaran ka sayi wannan tajammal bi halil idi in za ka je idin azumin ko idin layya sai ka yi kawa da shi kaga annabi sallallahu bai masa inkari kan kawa din ba kawa a idi da yin ado abu ne mai kyau to annabi sallallahu alaihi da ya ga cewa abin da aka kawo masa din alhariri ne umar ya ce kai ado da shi in za ka fita idi ko kuma kayi manya-manyan baki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma hadhihi libasu man la khalaqa lahu wannan tufa ne na mutumin da ba shi da rabo a wajen Allah bai halatta gani da dukkan maza musa alharir ba abinda zai hana ni in sai wannan kasancewansa alharir ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka saboda kasancewansa alharir kuma bai halatta ga namiji ya sa alharir ko kuma wani abu na zinari ba saboda haramun ne ga maza a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shin mace ita ma kamar yadda namiji zai cancada ado ya fita idi ana so ta cancada ado ta bayyana adon ta fita cikin mutane ammal mar'atu fa takhruju ila al-idi ghaira mutajammilatin wala mutatayyibatin wala mutabarrijatin wala safiratin li'annaha ma'mura bitasatturi man hiya an tabarruji bizinati wa an tatayyubi hal al-khuruj amma ita ko mace in ta adonta sai ta adonta ta ciki ta sa kayanta masu kyau ta samu hijabin ta ta lullube saboda ana so idan za ta fita kan ta fita ta yi ado kuma ta bayyana ado in ta yi adon ta lullube shi wannan ba matsala dan mace ta yi adonta ta sa kayan ta sabbi sa'an ta ɗauki hijabinta gaba ɗaya ta lullube jikinta ta yi abin da ake so amma kuma ta sani haramun ne a kanta ta ɗauki turare ta shashafa ta yaryada ta abinan ɗin jikinta saboda in ta fita a irin wannan yanayin kamar yadda hadisai suke nunawa ta fita mazinaciya kuma za ta fitini mutane don haka bai halatta ta fitar da ado bayyananne ba sai dai ta rufe adon da hijabinta da jilbabinta haka kuma bai halatta ta fitar da turare a jikinta ba haka kuma bai halatta ta yi tabarruji ta bayyana jikinta da al'auranta da tufanta ba wala safira annaha saboda ita mace ma'mura bitasattur an umarce ta ta lullube jikinta manhiyatun an tabarruji bizina an kuma hana ta ta yi fita irin na jahiliya din nan wato ta cancada ado ta bayyana shi haka kuma an hana ta a tatayyub halal kuruji lokacin da za ta fita to wannan dangane da fita masallacin kenan idan aka isa masallaci za a yi sallah cikin nitsuwa da khushu'i da kuma zuciyar mutane yana tare da su yana kan sallan nan da suke yi wa yu'addi salata sai bawa ya yi sallah a masallaci bi khushu'in wa huduri qalbin wa yuksir min zikirillahi wa du'a'ihi mutum ya yawaita ambaton Allah da addu'a wa yarju rahmatahu yayi fatan rahmar Allah wa ya khafa azabahu yayi ta kuma tsoron azabar Allah wa ya tazakkar bi jitima'in nasi fi salati ala sa'idil masjidi ijtima'an nasi fil maqamil a'zami bayna yaday Allah azza wa jalla fil 'idi yawm al qiyamah irin wannan taron da aka yi aka haɗu kwan mutane da kwarkwatan su ga mutane sun yi cincirin do an haɗu sai wannan ya tuna wa bawa haɗuwa da jama'a za su yi a gaban Allah a filin ƙiyama a idin da za a yi rabiya wato sakayya da alkhairori ga waɗanda suka yi biyayya wa Allah a nan duniya sa'an nan kuma waɗanda suka saba wa Allah su ma su ga sakamakonsu saboda mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin ciki na biyun shine idan ya haɗu da ubangijinsa kenan akwai wani babban idi da muminai za su yi wani yini na farin ciki inda za a raba musu ladan azumin su ladan sallan su ladan dukkan ibadun da suka yi a duniya da kuma imanin su da Allah da kuma abin da Allah ya nemi a imani da su gaba daya sa'annan nan wayara ila tafadulihim fi hadha almujtama mutum idan ya duba fifikon da ke tsakanin mutane a cikin wannan fili da ake idi wani ya sa kaya mai tsadan gaske wani kuma ya sa matsakaici wani kuma ba shi da ma sabon kaya abin da ya yi shine ya duba mafi kyan tufansa cikin tsoffin tufansa ya ɗauko wanda ya fi kyau ya wanke shi ya goge shi ya sa shi a takaice akwai dai bambanci da fifiko a tsakanin mutane a filin idin nan sai wannan ya tuna masa a tafadul akbar fil akhirah mafificin wato bambanci da za a samu a kiyama wali kullin darajat min ma'amilu wali mutane suna da darajoji mabambanta sakamakon aikinsu darajoji mabambanta a kiyama wani yana daraja ta farko wani yana ta biyu wani yana ta uku wani yana ta kololuwa wani yana firdausul a'ala min aljanna a takaice bambancin da ke tsakanin mutane a filin idi ya tunatar da mutum cewa akwai wani yini mai girma wadda Allah zai fifita sashin mutane akan sashi sakamakon aikin su unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila kaga yadda Allah ya fifita sashin mutane akan sashi a nan duniya to a sani fa a can lahira darajojin sun fi girma kuma fifiko tsakanin wane da wane ya fi fitowa fili wal yakun farihan bi ni'matillah a filin idi din nan da kafin fitansa idi da bayan an kammala idi ana dawowa gida da yini na idin gaba daya mutum ya zama farihan bi ni'matillahi alaihi bi idraki ramadan yayi ta farin ciki yana gode wa Allah kasancewan Allah ya sanya shi cikin bayansa da suka riski ramadan suka kuma aikata abin da ya sauwaka musu na salloli da azumi da karatu da sadaka da wasu waɗannan daga cikin biyayya na daga cikin biyayya da ake yi wa Allah subhanahu wata'ala a wannan wata fa inna zalika khairun min ad-dunya wa ma fiha yin wannan farin cikin kan dace da Allah ya yi wa bayansa wajen bauta masa ya fi duniya da abin da ke cikin ta alheri قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون مسني wato da Allah ya mana na falala da rahamarsa shine ya fi cancantan ko kuma a kansa ne za mu yi farin ciki kuma yin farin ciki kan dace da Allah ya mana wajen yi masa da'a shi ya fi mana alheri akan abin da muke tarawa na duniya gaba ɗaya don haka mu sani azumta watan ramadan da tsayuwan daren ramadan muna masu imani da Allah muna masu neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin sabubban gafarta zunubai kuma yana daga cikin abubuwan da suke tsamar da mutum daga sabawa Allah fal mu'minu yafrahu bi ikmali saumi wal qiyam mutum zai yi farin ciki cewa alhamdulillah ya kammala tsayuwansa na dare na ramadan gaba ɗaya lami lafiya ya yi cikin lafiya ya yi cikin yanayin da allah yake so a yi sa'an nan kuma ya kammala azuminsa na ramadan lafiya litakhallusihi bihi min al'atham saboda yin sallah din da yin wannan azumin zai zama dalilin kankare masa zunubansa saboda man kama ramadana imanin wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ban kama lailatul qadr imanin wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man sama ramadana imanin wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi akan wannan ya kamata kowane musulmi ya zama yana cikin farin ciki a wannan yini wa da'iful iman bi ikmalihi لتخلصه من الصيام الذي كان ثقيلا عليه ضائقا به صدره والفرق بين الفريقين عظيم wallahul musta'an akwai kuma wasu daga cikin mutane masu raunin imani shi kuma sai ka ga yana farin ciki cewa ramadan ya kare mun huta wahala ya kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato lokacin neman lahira lokacin da kowa yake zagi damtse don ya nemi lahira lokacin da Allah yake datar da wasu daga cikin bayansa a lokacin wani kuma yake jin an dora masa wani nauyi ne mai girma shi kan fatan sama Allah ya sa Ramadan ɗin ya kare mu huta daga azumin nan da yunwatar da kanmu da muke yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga bambanci tsakanin wadda ke farin ciki kan Allah ya taimake shi ibadarsa ta ya kammala shi lafiya kuma yana fatan Allah kai shi baɗi don ya sake yin haka ya bambanta da wadda yake jin shi kan alhamdulillah ma nauyi ya sauka a kansa ramadan ya kare yanzu kuma za a yi ta aikata abin da aka ga dama wallahu musta'an a takaice dangane da abubuwan da ake aikatawa ranar idi suna da yawa za mu tsaya a nan sai a darasinmu na gaba wadda kuma shi ne darasi na ƙarshe za mu ƙare sa sauran abubuwan da ya kamata a yi su a ranar idi da kuma wasu shawarwari da ya kamata mutum ya ɗauka na kamar darussa daga ramadan ɗinsa da kuma ƙoƙarin dunkule abin da muka tattauna a kansa a cikin jerin darussa masu yawa da fatan Allah ya karbi ayyukan mu Allah hada mu da ku cikin darasi na gaba din ya fahimtar da mu addini wallahu alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Oh, <laughs> ha ha